Allah na roƙe ka albarkan manzon Allah Allah ijikan halado ran barau bakin fama. Allah ijikan halado ga ɗan da ya mutu ya huta to Allah ijikan haladu, Allah kyauta makwanci nai. a zamani mai shi haladu ya shirya halin kirki mahaifa sun shaida abokai sun shaida haka kowa ya shaida ya shuka abin kirki akwai haƙuri a wajen haladu sannan ku akwai ɗa'a bai rainin kowa bai raina koko wajen kowa don ya shuka abin kirki Allah na roƙe ka albarka manzon Allah to Allah kyauta makwancin shi Allah kyauta makwancin na taro al'ummar Allah na kira ga aminai shi na kira ga abokan shi na kira ga mutane shi to Allah don lillahi wanda dun dai yayi sallah suna da kusewa ta yi Allah na roƙe ka albarkan manzon Allah ka agadawa bayanka don ana dubarin tsoho. Tarihi ya nuna hijiran manzon Allah barin gama ka daɗa. wansa madina da ɗa mutan madina sun karfe shi wanda isa wuce shi shi ne hana farin tsoho taro jama'ar Allah in Allah ya baka in Allah ya baka in ya sa ka samu ka aikata alheri da sanin darajar jama'a kamar hana farin tsoho ya huta kowa mutu ya huta mutuwa rigar kowa tarihi ya nuna mutuwa rigar wannan mutuwa rigar wancan mutuwa rigar wancan mutuwa riga ta ce da da hali wallahi kawa kwani da na tutse ku tambata da na kyautar kan hali. Allah na roƙe ka albarkan manzon Allah ka kyauta makwanci shi Allah kyauta makwanci na. Tarihi ya nuna in kaje kabari malam in ka aikata alheri alherin ne zai ka in ka aikata makirci makircin ne zai bi ka in ka aikata kinibibi kinibibin ne zai ka in ka aikata ha'inci ha'incin ne zai ka ranar bani ne ne to sai hali kuma sai sallah sai abin da ka aikatar Allah na roƙe ka albarkan manzon Allah ka kyauta ga kayanka to Allah ka ji kan haladu babba tarihi ya nuna Allahu mafifici ya rinci amana ta yi ya bai wa sama ta riƙa saman bakwai ta ce a'a ya bai wa ƙasa ta riƙa ƙasan bakwai ta ce a'a ga ɗan adan yau ya ɗauka ita ce ga wahal sai dai tarihi ya nuna da na farkon zamani haramin ce ka gudu tana tabiyan jama'a jama'a kuma na ta gudu sun cire kuma su ka tabbata har sun tsira a yanzu ku wallahi zamani kuma ya juya haramin ce ka gudu jama'a kuma na banta